Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. barkan mu da rana barkan mu da jimirin kasancewa cikin shirin rayuwar dan adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samuwarsa a ban kasa kama da kalayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, addininsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam. duka dai domin dan adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa wanda rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja hikima da bankawa kamar yadda aka saba suna na zaradin manir ja'ojin da cikin yadda Allah zan kasance da ku cikin wannan shiri kuma yau kamar yadda muka sanar da masu rayuwa cewa maudu'in da muke tattauna wato na istimina masturbation ko kuma masu aure hannunsu muka magana insha Allah za mu kalli wannan abin bayar ga sa da muke ta mahangar kiwon lafiya za kuma kalle shi ta mahangar addinin musulunci kawa kan shirin namu yau ya karbi bakuncin malam ali dan abba wanda insha Allah da shine za mu tattauna da kuma dr atiku adamu muhammad malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah kusan biyo malam gashi an samu damar shugowa cikin wannan shiri kamar yadda mun yi wa masu kal saurayi alƙawari cewa za mu kalli wannan al'amari ta mahanga addinin musulunci da kuma kamar yadda muka fara kallon su ta mahangar kiwon lafiya a mahanga ta addinin musulunci menene istimina to alhamdulillah da'iman wa abadan وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ta yi mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala idan maka taba kai tsaye abinda ake kira da istimna'i ai ne ka fasara shi tun da kai maganar cewar amfani da hannu mana dukkanin kusan malamai idan ka dauki tafsirai daban-daban irin su na bagawi da sauran tafsirai su malam ibn arabi da sun yi bayani akan abin da ya shafi wannan istimna'i kuma sun yi magana ne duba da ayan nan ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul mu'minun da cikin suratul ma'arij wanda Allah yake faɗin cewa walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman yabtagha a dhalika fa ulaika humul adun cewa Allah yayi magana akan muminai waɗanda za su samu rabauta da gidan aljanna to cikin siffofinsu da aka ambata ce wallazina hum su ne waɗanda li furujin hafizuna game da farjojinsu wannan al'aura da Allah ya musu da namiji da mace to suna kiyayewa face sai dai akan matayensu tunda lamirin ya taho akan namiji to amma gaba daya a ƙarshe abinda suka fitar suka ce wannan lamirin fa yana kan namiji yana kan mace gaba daya da mu Allah yake dukkan mu saboda haka illa ala azwajihim sai dai ga matayensu na aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma ku yangin su da suke mallaka wanda yanzu babu amma baya an samu to faman yaftagha wara zalik duk wanda ya bi wata hanya ba wannan ba wajen saduwar aure da wani wata hanya in ma suka kawo cewa ko dai ta zina kaga ai ita da mace ma za a yi mm. to ko dai wannan ko kuma ta hanyar luwaɗi jinsi ɗaya wannan haramun ne ko kuma ya zama na cewar a'a jinsin na mace da mace shi ma duka shi ne suke kira lesbian mm. to duka waɗannan kace to ya fado cikin wannan aya da Allah yake cewa fa manifta wara zalika duk wanda ya wata hanya ta daban to fa ulaika humul adun Allah ya ce wannan dan ta'adda ne ya yi ta'addanci domin ya bar wannan hanya to wannan da wannan ne suka tafi akan cewa istimna'i mutlakan haramun ne ma'anar istimna'i shine biya wa kai da kai wato sha'awa wannan sha'awa ta jinsiyya sha'awa ta auratayya sha'awa wadda za a zo a ce an yi taro an samu shaidu an samu sadaki an samu siga an samu waliyan amarya da ango ko kuma wakilinsa sannan ma'auratan tabbas akwai su babu aure a kanta shi kuma matansa ba su wuce guda hudu ba to wannan sai a tabbatar da ɗaurin aure don haka sai a samu wannan haɗuwa alaka ta zamantakewar aure to saboda haka sai ta shigo lalle ne wani abu da za mu iya lura da shi dangane da abin da ya shafi wannan istinayin wato da yake ya karkasu wasu suna daukan cewar idan dan yanzu hannuna na dauka na amfani da shi to menene ai jiki na ne to kai haram ta dauki dan yatsan ta yi amfani da shi ta yi haram sai a'a sai ga yanzu bari ya je amfani da katifarsa ko a'a bari ya amfani da wani mai duka wannan sunansa haramun kuma da nassin alkur'ani wannan ayar da muke magana a kanta tabbatar da cewa wannan abin haramun ne to haka idan ya zama na cewar mace ce yan sai aka shigo da wasu irin na'urori kamar vibrators da ake amfani da su ko kuma a dacin ka ga kendir din nan sai ya amfani da shi duk ba a san illarsa ba to sai yanzu sai take kwabewa mace za ta zo ta yi aure sai zama na cewar karfin da tasirin shi da namijin bai kai na abin da ta sabar wakanta da shi ba sannan kuma kaga dan adam yana da ɗabi'a mm. idan wannan ɗabi'a ta cafke shi mm, ya zama jiki sai zama jiki mm. saboda haka idan bai samu yadda ya saba ba duk ta inda aka bullo masa ba zai yiwu ba to shi yasa a tsari na istimna'i yanzu matsalarsa shine akwai matsala ta mutumin da bai yi aure ba kwata-kwata ko wadda ma bata auren ba budurwa ce tana zaune a gida ko ko a a zawarci ya ga tana zaune a gida to sannan akwai wanda da auren ma kuma akwai matsalar istinabi ga sakonni nan da yawa da zamu karanta a cikin musamman ka wannan gari ka gani hmm. saboda haka tangarda akwai ta nesa ba kusa ba amma tana haihuwa ne aslan daga wannan zamantakewar gauranci da ake yi to sai ya faru domin kasancewar da yawa kaga idan muka kalla baya muka kalla gaba a baya ana samun aurar da yarinya akan lokaci ba ta kai ga ma sanin ma menene rayuwar auren ba tun zan aurar da ita kaga ina za ta bude ido za ta bude ido a gidan mijinta saboda haka bata san wasu abubuwa ba sai tare da mijinta abu na biyu shine waɗannan yawan kalle-kalle na batsa da sauransu to a wancan lokacin babu shi to yanzu kuma sai muka zo muka waye gari saboda haka gashi nan akwai shafuka da yawa wanda da ka jangwale su hmm. sai su kawo maka akwai waɗanda yake shaidanu ne suna nan a zaune a cikin unguwanni kaɗan suke jira saboda haka ɗan abin da zaka ba su ba shi da yawa amma kuma sai su tura maka mm. yau an waye gari yaro da ƙarami wanda age da ake cewa mm. shekarunsa wasu takara sun karya ba wani ma almajiri ne amma ya zo almajirshin kuma ya rike waya saboda haka ya ɗora waɗannan abubuwa sai ga takaici yana bara yana leƙen matar gida to daga wannan kuma wani abin takaici malam yanzu da irin waɗannan kafofin sadarwa da a kansu muke kallon hmm. waɗannan fina-finai ba tsanar ƙasashen ƙetare amma yanzu abin takaici sanin kowa ne hmm. mutanenmu hmm. hausawa duk suna da zaurika a shabukan sada zumunta duk na irin waɗannan abu to ka gani saboda haka kaga wannan ya haɗa barna ce kuma wanda shi ma haramun ne Allah bai da dinga hadawa ba domin wannan ne zai sa shi kenan sai a yi renan mutane suna fadawa cikin musiba to amma illar ita ce musibar da mutum yake jefa kansa a cikin rayuwar ta duniya sai ya tafi akan shirin naku ko sunan shirin rayuwar dan adam Allah da ya yi mu ai ba ya mu don mu wahala bane daga cikin abin da ya kawo auratayya wallahi samun nutsuwa tunda Allah yake faɗin wa min ayatihi sai ce an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sai ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wasu irin abubuwa ne da Allah ya saka mana a cikin aure duk wanda ka ji ya aure yana kuka yana shi bai san haka bane ko ita ma tana cewa da ta san ma haka ne kaza kaza a'a akwai inda suka samu tangarda amma shi auren dadi ne da shi Allah ya sanya mana ya ce yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya halitta muku mata yanku daga jinsinku hmm. farko tukunna ma domin me ka ji walwalar ka ji kana son ka tinkare ta dan da Allah ya ga dama sai ya ce kura zai hada ka da ita hmm, kuma inda da mutum ba canji ko ya ce damusa ce hmm. kamar ka ga masu dukan mata yanzu a ce ya mari damusa ba zai yi Ka zai yi to amma sai Allah ya ce sai aka yi a'a daga hakarkari na dan adam annabi adam alaihi salatu wasalam sai aka halitta masa mace sa hawa'u to fa haka abin nan ya taho to dan haka wannan samuwar cewar an samar da wannan mace ta jinsin ka. wannan sai baka kwanciyar hankali sannan duk abin da ka waye gari da kana zaune a shago ba kwanciyar hankali rigar ka inda ka aje ta nan zaka zo ka tarar da ita dakin ka kafa ta ka bar shi gaje gaje haka zaka dawo ka sake tarar da kayan ka. da sai Allah sai dauke maka wannan to kuma uwa uba Da abin da yanzu idan za a auro mace daga gidansu a kawo ta gidan miji bata ta rasa abin da za ta sha gidan ba bata rasa sha ba bata rasa tufa ba Don ba ta da lafiya ana kai ta asibiti bata rasa wurin zama ba amma a ƙarshe idan ka lura mai ta rasa shine wannan mu'amalar saboda haka sai a kawo ta nan domin me ta samu nutsuwa ya samu nutsuwa sannan aka tsaftace wannan wato haihuwa da zamu zo mi mm. maimakon a zo a yi ta haihuwar yaya ana zubarwa a titi mm. to sai Allah sai yayi wannan ya san babansa ya san babarsa kaga mm. tsaftacewa ce daga nan kuma ake samun dangantaka wannan ga danyen su wannan ga gidansu ko ko roshi akai ko kama shi akai kai na gidanku ya san inda zashi wannan fa duk fa nutsuwar ce fa a cikin auratayya sannan aka samu zumunci ana yin aure saboda haka dingin gidan amaryar nan gaba ɗaya sun zama dangin mijinta da ba ruwan shi da su ya ya dade yana wucewa yana kallon su basu damu da shi ba bai damu da su ba to amma dalilin wannan auren sai Allah ya kullu wannan zumuncin saboda haka duk abin da ake a gidansa amaryan nan da shi za a yi sannan ita ma yanzu gaba ɗaya da ita da dangin su gabaki daya duk abin da ake a gidan mijin nan to yanzu ba da an shigar da wani abu to gugu da gari kaga wannan daukewar wato damuwa saboda wata irin halitta ce da Allah ya sanya ma dan adam ba ma dan adam din ba kaga har dabbobi hmm. har tsuntsaye kai har kwari sai Allah ya sanya wannan abu shi yasa yana da matukar amfani mu tsaya mu kalli wato daga cikin haƙƙin da namiji Allah ya dora masa bayan ci kaga da sha da tafatarwa da kula da harkar lafiya da inda za a zauna nan daga cikin haƙƙin nan haƙƙi mai ƙarfi shine a tabbatar da iyali ana ba su wannan haƙƙin nasu sannan ita ma wajibinta ne daga cikin biyayyar da Allah ya dora mata ya tabbata cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam laifi ne yanzu mijinta ya bukace ta saboda haka ta yi masa tusu ta ce bata yadda ba ko ta ce tana da lokaci ko ta ce ta sharɗanta masa sai ya bata kaza ko sai ya yadda za ta yi kaza mm. ai dama ka ce ba zan yi kaza ba saboda haka ni ma yanzu bari nuna maka wannan ta aikata laifi domin in ya kwana yana fushi akan wannan hmm. ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kwana mala'iku suna tsinye mata albarka to kaga duk matsala ce hmm. wanda kuma duk waɗannan abubuwan ya ja mana muka rasa nutsuwar a cikin wannan auratayya din to kaga bayan wannan samun kwanciyar hankali to sannan sai Allah ce waje ala bainakum mawadda Allah shi ya samu ku soyayya wanda soyayyar na ita ce tushen aure tushen aure shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul walud wal wadud hmm. idan kun tashi za ku yi aure ku duba masu masu iya soyayya hmm. idan ka je kamfen za ka yi hmm. nuna mata za ka yi kai ga kafa hmm. yaya in ka tarar da goma ka kore su hmm. saboda haka kai kai sa'a Allah ya baka wannan damar to da sa mata wannan sa kuma da yawa wannan abin shi ake barowa sai kuma a zo sai alakar mu'amalar sai ta gagara saboda idan tana kaunar ka tana son ka babu abin da ka nema a gare ta ka rasa sannan shi ma idan da ta bi soyayyar ta yi kokarin ta danna soyayya ta cikin zuciyarsa to ba yanda za a yi ta ce masa tana son kaza ya hauta da hayaniya a yanzu zai bi ta hankali tun da dai dama namiji abinda suka fasara shi malamai suka ce zaki ne hmm. shirin rasa sake sai da ban girma <laughs> ran ya dade Allah kare ka hmm. ka gani shikenan yawa a kuma wannan girma yawa ita kuma sai suka siffanta ta da tangaran sai da lallabawa sai da tarairaya hmm. saboda haka ita ba wuya ita iya karbanta yanzu ta yi kuka duk abin da yanzu matsala da zaka samu sakonnin shine yanzu duk abin da zai mata ta kure ta kai bango to ta fashe da kuka domin ta san in ta wannan kukan hmm. zai iya waiwayowa hmm. tun daga shi malam mace ta nemi saki da zage-zage da kalamin marasa daɗi amma ana sakin kuma sai kuka biyu ba to ai ta ba haka take nufi ba <laughs> da bakinta ma za ta iya ce a sake ta hmm. amma da zai saken sai kuma kuka za ta yi kuka kaga ba saken ta ne ma ba kenan sai an fahimci yaran idan ya dawo ya ce yanzu ya mai da ita hmm. za ka ji in suna tattaunawa zai ce to ba ke ce kika ce sake ki ba ce to kai dan an ce ka saki sai ka saki hmm. ai dama gwada ka dai <laughs> to jimar din nan mu kalli irin wannan mawadda da Allah ya saka mana wadda daga nan din ma sai ubangiji sai yayi kari da cewa akwai rahama akwai tausayi kuma a aure akwai tausayin juna zaka ga wallahi sanyin auren sun rabu yanzu ta tafi tana gidan wani ma amma yanzu da wata musiba za ta fada masa sai ka tace Allah sarki abin da ya faɗi wallahi ina tausayin sa ta manta kuda a gaban mutane ne ta ta yi mana ah, to gashi mace ce ta ka ga rasu mm. kaga an je an kai shi an binne shi ta yi idda ta yi wane ne ya zo wani ya zo ya aura amma ana zaune ga tana zuwa da hawaye ya tambaye ta menene lafiya ta ce ba komai ya tambaye ta ya kai sau uku sannan ta iya budar baki ta ce mm, wallahi wani nake tunawa shi wani nake tuna to ai sai haƙuri mm-hmm. kin san wannan rayuwar kaza kaza mu ba masu bi ta ma samu mai fahimta ai yawanci a karan farko <laughs> ai zai wahala yi wannan tabargazar mm-hmm. ta sake yi ya sake mata tambaya sai ce ko wani da ke tunawa ce yi wallahi ce to Allah da ya ji kanshi masa gafara ai mu mata mu tana nan tafi to kaga ana ukun hmm. wannan abin da kake hararo <laughs> shi yanzu kenan shi faru kafin ma ta bashi amsa ya ce kowa nan kike tunawa sai ce to ki tashi ki bi shi mana <laughs> to ubangiji shi ya sanya wannan tausayin hmm. sannan kuma malamai sun yi bayani irin tasirin da wannan tausayin yake da shi idan aka rasa wannan soyayyar hmm. to kuma wannan tausayin yana tasiri shi yasa zaka ga da wahala idan ba tantiri ba in aka ce tantiri mun fahimci abin da ake nufi hmm. wani irin shaki ne da shedan ya riga ya fuske shi ko kuma shi ma shedanin kansa ne tunda akwai da lens hmm. to watakila wannan shedan can ya sa ya kalli matarsa ya batta da yunwa baya tausayin ta akan wannan mu'amalar da muke magana saboda haka a ce ya kasa zuwa ya biya mata bukata zai kama hanya ya tafi shiga duniya ko zai zo ya tara mata fiye da daya amma ya rataya dayar saboda haka ya ji ya dauki daya da ita yake mu'amalarsa saboda haka wanda wannan kaga duk alkur'ani ya yi hani Allah da kansa ya faɗa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa wala kharastum amma sai Allah ya doka sai ya ce wala tamilu kullal maili fataqawda kal mu'allaka yace ba za ku taɓa yi in dai ka ce soyayya ce yanzu ka tara mace ɗaya biyu uku hudu sai ka ce za ka daidaita soyayya da take tsakanin yadda kake son ita hajiyar a Ka kake son hajiyar ba ko kake san hajiyar ca ba zai yi ba Allah ya ce ko da kun yi buri da kuɗayen sai kun yi haka ce mm. ba zai yi ba mm. to amma ga doka kada kuma ku karkata Karkatun bada zata za ta zama wata irin gaba ɗaya da an zo gidan ana ganewa Allah sarki wancan ba a yi da ita Allah sarki wancan mowa ce mm. amma wancan aita ce bora saboda haka komai idan ya ga dama ma sai ya ce in unguwa take son ta tambaya ta je ta tambayi wance ba shi za a tambaya ba wannan ba kyau Allah ya hana wannan saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan daidaito na rabon kwana dole ne amma sai ka samu mutumin da zai zo shi kenan sai ya jingina matar saboda haka kawai ba ta da kwana da wata yake mu'amala tare da cewar akwai auren da shari'a ta amince masa musamman ma yanzu yanda aka zo aka yi waita din nan duk auren shi zaka biye shi akan ka'idarsa yanda duk shari'a ta shirya wancan auren da muka sani amma mace tana iya sarayar da haƙƙinta yanzu sai ta ce ita kawai shi kenan ka gani ka aure na ma ba sai ka bani wurin zama ba ni ina da gidana karka ji komai don ba haushi ma ya san da wannan auren ya ce auren dauki sandanka ran da kuka bata yau jakar ka yi gaba yawwa komai ta ne madalla kayanta ne ko kuma a'a ya sace shiga gani dama ina aiki na ni abin da nake so shine ni bai zama da ina da miji saboda haka ka aure ni amma ni ba ma sai ka bani kwana ba ko a ni zan ciyar da kaina to ita ce da kanta ta sayar da hakkin ta wannan to saboda haka shari'a ta amince amma in ba wannan ba magana wajen wato shimfiɗa wannan na da matukar muhimmanci shi yasa in mutum ya san kai shi ba zai taɓa wasa da ya bi hanyar da zai lalata al'aurarsa ba ko namiji ko mace to istimna'i yana lalata al'aura mala ibn al-qayyim sai da ya fitar da maganganu akan wannan abin yace na farko yana kashe ido yana lalata kwakwalwa yana bata zuciya yana kankantar da gaba na san ku kana da koke-koke akan wani akwai su akwai su malam yana kankantar da shi mm. sannan yana kawo masifaffen mantuwa wallahi malam na samu wanda ya ce da ni yana da izu talatin a kansa kansa cer mm. ya ce amma da ya dimfaru wannan abin yana ya ce wallahi yanzu ko izu dai ba bashi da shi sakamakon istimina wallahi istimina gaba da haddasa shi da kansa wallahi yake gaya min sako ne tura min ta waya amma wallahi ya ce ya ce ku isu ɗaya bashi da shi yace duk bayanin da ya ji ina ta yi game da abin da ya shafi wannan abu ya ce kwakwalwarsa ya ce gabaki ɗaya ce ba daidai take ba zuciyarsa ya ce ba ya jin daɗinta akwai wanda da ya sai zama tuni da kasan mahaukaci haka yake ai da yawa daga cikin harkar depression din nan yanzu din ya samu ai ba wani ba ai sun da hmm. ne ai hmm. kuma bala'insa kaga kadaitan nan da ake samu hmm. to yana ɗaya daga ciki sai ka san mutum ya samu hulwa mace a bata ɗakin ta ita kadai saboda ta zama baliga kuskure ne a bata katuwar waya ta je ta shiga cikin daki ta rufe hanta cikin ɗaki kuskure ne yanzu wannan cikin ɗakin ba mai shiga da yawa ai kaga kawaye sun lalata irin waɗannan da irin wannan siga ba wani lokaci ma kwanakin baya da aka ce wani bawan Allah ta hanyar social media ya samu wata yarinya suna soyayya to gidan nasa akwai taka zanzan ba a bari saboda haka ta fita mazance karatu take yi hmm. to sai ne mu lalle yanzu tunda soyayyan nan ta dan yi tsawo ya kamata a ga juna ta ce gidanmu ba za a bari yan fito ba to amma sai suka tattauna tsakaninsu da zai fitar da da su har su iya samun ganin juna hmm. to yayi shigar mata ya zo gidan ya taho fa yana tafiya akan hanya su kuma samari a cikin unguwa sai aka ci an yi Eh, ga wata yan sabuwar budurwa to wannan suka dinga tasowa budurwa a'a to da suka lura sai suka fahimci cewar wannan ba mace ba ce mm, ai namiji ne mm. yan hisba suna nan an fara hayaniya ana neman za a fara duka saboda haka yan hisba suka suka yi tsakani ƙarshe fa da aka bibiyi matsalar wallahi malam sai ga zance ya fito ga gidan da zai je to wannan ni abin da nace nace kaga Allah ya taimaki wannan mm. mai gidan sa. ne mm. ya sauke nauyin da yake mm. kansa da iyalansa. ba dan haka ba gardi ne zai zo ya shiga gidan nan ya shiga har cikin ɗakin ta in ba sa'a ba tunda uwa yanzu an shigo mata a ah, kawata ce ta zo ce to ku je ɗaki mana kaga sun ke banta ba san me zai faru ba to kaga ni sai Allah to akwai wannan matsalar wannan ke bantar annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi hani. yace ya hana an yabita ar-rajul wahda aw yusafir wahda ko dai yaje ya kwanta shi kadai ko kuma ya tafiya shi shi kadai yana da hadari ka duba ga ne a tafiyar kaga ko mace sai da manzo Allah sallallahu sallan wasallam yace baya halarta mace ta yi tafiyar wani da kwana sai da muharraman hikimar da take cikin wannan yanzu ka ɗauka idan ta tafi akan hanya sai wata matsala ta taso mata yanzu ba ta iya kanta wani abuwa ba gardin da su gardan da suke kan titi su su kama jikinta sai wata wani abu to yanzu da wannan wanta ko kananta ko mijinta ko babanta alhamdulillah kaga shi da ita kanta lafiya lau mm. amma za ta ji daɗi yanzu dan Allah bayan ta da cikin hayyacinta ta gardawa ne akan ta sun tsaya mata mm. saboda haka akwai farfadiya da sauransu mm. wanda yanzu idan ta tsare ce yanzu shikenan su ne za su kama su za su rufe ta kaga duk matsala ce to shari'a muka dinga bari maimakon ga amfani sai muka ki amfani sai ma har ma sai a fito tana cewa ita yanzu yancin ta za a tawaye mata menene ai ba wani abu ne dan ta yi tafiya ai wannan ma rashin yarda ne wai ba yarda da ita bane shi da dare a tun kuma ga abin da shari'a ce tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa fa wannan magana yace ga abin da za a yi domin a zama lafiya sai a kare miki martabarki yanzu mu dauki maganar hijabi yanzu ba hijabi ne sai Allah ya magana cewa a saka wai suka ce kana Allah can hijabi ma a zuciya yake mm. menene wai za a damu mutane a ce ai tsoron Allah ne tsoron Allah ne a nan zuciya yake ko tsirara na mutum na tafi ai da an san hakan ne mm. to da ba za a ce ki saka ba mm. amma Allah da kansa ya ce zalika adna an yurafna fala yuzain wannan shiga ta kamala da za ta yi wallahi sai ta bambanta a bakin titi yanzu ka zo za ka wuce sai ka ga wani yana nuna mata dan yatsa za ka da ya mata kirki don rashin mutuncinta kare mm, da gaske a ce ya za a yi ka dinga mata irin wannan abin bala amma sai ta yi shiga banza ka zo za ka wuce sai ka gansu suna hayaniya tana yi yana yi cikin larabu da su diyan iska ne to ashe ko da ko ba haka take ba madalla ko da ba haka take ba mm. saboda shigar da ta yi din mm. ya saba da doka ta shari'ar Allah to waɗannan abubuwan su ne muka dinga bari to wannan kadaicin din aje a zauna ta zauna yanzu kwanan nan akwai wasar da ta kai karar yatta wajen ɗaya daga cikin malamai na unguwa saboda hankalin matar sai ya tashi kan tekun ci gaba da yatta ce balagaggiya mahaifinta ya rasu suna zama a haka amma tana da babbar waya ta ce a 'yan kwanakin nan ba daɗewa sai ta dinga ce mata za ta je ta kwanta da wuri sai ta ji ta shiga cikin daki idan ta shiga cikin ɗakin nan shikenan albamu alkhairi uwa tana ɗakin da ita ma tana can daban to ni abin da yake bani mamakin malam zaharuddin mm. wai da mutane suna ɗauka idan yaro ya balaga shikenan wai za a sallama shi yari yanzu kawai ta zama budurwa saboda haka shikenan kawai ta samu yanci ta yi abin ta gada ma. wallahi iyaye sannan ne za ku tashi tsaye lokacin da a lokacin ma ake bukatar wata tarbiyya ya fi wahala Allah da kansa ya ce wala tu'tu sufa amwalahum yanzu yaro ne ya maraya ne aka ce a rike dukiyarsa a kulan masa da ita amma yanzu da ya kai karfi sai aka ce a bashi amma sai aka ce idan wawa ne Allah ya ce karku bashi saboda kuna bashi kulau zai tafi kun bashi zai je hadu da abokai saboda haka wannan kudin su lalace to yanzu da balagar ta safa Allah ya ce kar ku dauki dukiyar nan kar ku yadda kar ku bashi to ka san da ta je wata rana ce sai aka waye gari sun yi sallama da uwar ta tafi ta je ta kwanta uwar sai ta tashi za ta ban daki ta dauki buta ta je ta zagaya to kofar wannan ta hanyar da za ta wuce ne sai ta hango haske kuma sai ta dan jiyo dan surutai to ta san da yarinyar nan na farko ba ta da motsuwa hmm. ba aljanu ne da ita ba to amma da ta tsantsaya tana ta san tana kashe fitilar ta sai ta hango haske kuma sai ta ji sauti kuma sauti na mutum yana fita tunda kaga idan mutum ya shiga yanayi na buga wa kai bukata hmm. ai kaga wani ma hankalin tafiya yake gaba daya hmm. to kawai uwan nan sai ta taho ta ga hasken nan ta sa hannu ta daga labule tana daga labule kawai sai ta hangi yarinyar nan ta bude waya sannan ta bude al'aurata tana istimna'i wannan sautin ashe nata ne saboda wannan lazza da take samu na dandanan shi ya sa ta take wannan abin nan to fa shine uwar da ta rasa me za ta yi to shine ta tafi gaban malam ta je ta gaya masa ta halin da ake kafa abin da ake ciki to wannan masifar ya faru da yawa idan ka ɗauko ɓangaren waɗanda kuma su suke da aure su kuma wannan muguntar da yawa tana kan maza ya auri mace ya san shi ba mazauni bane sai ya batta ya kama ya tafiya sai ce ya tafi neman kuɗi kuma a can inda yake ɗayan biyu ko dai ya wata matar yana da ita a can hmm. ita wannan ya shekara bai zo wurin ba san halin da take ciki ba ya sani ba shi abin da ya sani kawai bukatar ta har kuri yake hmm. sai da yaban mata ba mata komai na ba ci na ba sha ba ran nan kai kuɗi ma na zube sa a durowa kai na bari a banki na bata ta ATM dina na ce malam ai ba wannan aka ce maka ba hmm. kawai daga wannan shi kenan ai fada ka na farko duk wannan abubuwan ba ta rasa shi to ai daga sannan ma ya buɗe mata kofar ma tunda ya je da ita daɗi Sata mm. ta samu hutu akwai wadda ita ma kanta irin wannan wallahi ta ce babu abin da bata samu wajen mijinta ba amma ga abin da ta rasa kuma wannan ya janyo mata dole dole ta fada cikin wannan masifar to kaga maza da suna da gudunmuwa duk wanda zai zo din ya tara matan ya san ba zai iya ba Tunda da ka san ba za ka iya ba Allah ya ce idan kun san ba za ku yi adalci bai ce fa wahidatan wallahi ka je ka zauna da mata daya daya Allah ya ce kai to sai suke dauka su ai tunda Allah ya ce fanki huma tabarakum minan nisa'i Allah ya ce masna wa thulatha wa ruba ku abin da ya muku dadi na daga mata ku yi biyu ko ku yi uku ko ku yi hudu to shi har alfahari yake ce mata na ba hudu ba to matan ka hudu yanzu kowace ka tabbatar da haƙƙinta ka bata kuma musamman irin wannan nauyin domin yanzu babu abin da ya fi ciwo mutane tuwo a kwariya akan auratayya da kisan aure kamar waɗannan abubuwan guda biyu hmm. ba da ci da sha sai ya zauna ya san ɗari biyar ba za ta yi wa gidansa ba amma sai ya ce ya ba da ɗari biyar ya fita baya kula da wannan abin nan na biyu wannan ta fuskar iyali haƙƙi na shimfiɗa baya iyawa ko dai in matan farko ya gama kashe kansa ta istimna'i yanzu ya zo ya rasa yadda zai kuma duk wannan lasifikokin da zaka ji akan titi ana haya haya haya mm. wallahi shirme ne <laughs> kullun ga suna neman kuɗi ne magunguna ta ko ina to magungunan ta ko ina kai ma baka san wani amma baka san me da ah, ba ta shi ba kare da gaske ka gani hmm. to tunda muka bar fa'idan nan na faɗa muka hmm. dole hmm. mun saki ka'ida to wallahi dole sai mun rasa fa'ida to ban sani ba ko lokacin mm. masu saurari shirin rayuwar dan adam ke zo mu kai tsaye daga nan farin cikin al'umma mita uku a zango na fm inda muke tare da malam ali dan abba musamman kan wannan maudu'i na istimina da muke tattauna shi kun jima a zango na farko kuma za mu buɗe layukan wayan mu kamar yadda aka saba akan lambar waya sufuli takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai da kuma sifili bakwai sifili hudu hudu tara sifili tara sifili hudu hudu waɗannan su ne layukan da za a iya samun mu sannan kuma akwai layi da muka ware na turo da sako iya sako kawai sifili takwas sifili talatin da biyu talatin da biyu talatin da uku sittin da ɗaya wannan shi ne layin da za a turo sako kawai ba a kiran waya ba sannan kada a manta da dokar shirin idan ka kirawo ba ma bukata ka faɗi sunanka kuma a dan kokari a takaita saboda za mu ci gaba da karɓar bakuncin malam a cikin wannan janibi musamman kan wannan tattauna da muke malam akwai wani kwantan sako da na gani tun wancan lokacin ce assalamu alaikum malam menene matsayin wanda sha'awa ta yi masa yawa kuma yana iya kokarinsa wajen ya ga ya daina amma matarsa ba ta ba haɗin kai wanda hakan har ya ya tsinci kansa a cikin istimina hmm, ta saba Allah wato baya cikin daidai kamar yadda ka ga mun faɗa a cikin mm. shirin namu mm. cewar ba daidai ba ne wadda za mijinta zai nemi ya neme ta ko kusa ko alama fa musu mm. musu babu shi akan wannan inda take da ikon ta ki da mijin nan to ne ta fuskar lokacin da take cikin al'ada ko kuma bai neme ta ta halattacciyar hanya wannan idan ya biyo ta wata hanyar ya ce ta nan to ya halatta ta masa tutsu wajibi ne kar ta kuskura saboda akwai waɗanda yake so ma kaga larurar su ta faɗo sun samu raunin gaba sun samu wasu cututtukan ba don wani abu saboda wannan wato abin da ya shafi mace tana al'ada kuma sannan kuma a ce kuma ya zo yana neman ta lokacin al'ada ka gani to saboda haka haramun ne abin da yake da akwai wajibi ne duk matar da ya zama na cewar mijinta zai neme ta to ta bashi haɗin kai amma in baki da lafiya ki mishi bayani mu sani aure ba abun wasa ba ne auren nan ibada ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kulla shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin mu annabin rahma ya riga warware mana duk yanda za a zamantake wannan wato wajibi ne wa ati kulli dhi haqqin haqqa duk fa abocin hakki a bashi haƙƙinsa shine zama lafiya yanzu ya zama na cewar ke an ɗaura miki aure da mijin nan kuma sannan a ce mijin nan kuma shine zai zo ya ce kuma ga bukatarsa wanda ke kin san abin da ya kaki gidan kenan to kuma sai ta yi tutsu to dama me take so ta buɗe masa wannan wannan hanyar kenan to shi kuma ba dalili ba bane akan dan saboda cewar yanzu matarsa ta ki yadda da shi shi kuma ya ce bari ya gamsar da kansa ai kaga tun daga maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ma'asharal shabab yace man istata'a minkum ta sai ce fala tazawwaj fa innahu aqwad lil basar wa hasan lil farj ce hmm. ya ku gayyata ran samari duk wanda ya samu iko daga cikin ku ikon nan malamai ma sun kasa gida biyu wai wani iko ne da suka ce a ah, abin da zai iya in yana da sana'a yana da kasuwanci ya san ba zai iya rike matan nan da ba zai ci da ita ba to lalle kar ya kuskura ya je ya dauko mutane wasu malamai sai suka tafi cewa a'a kowatul juma sai yana da karfin biya mata wannan bukatar ta shimfiɗa idan ba shi da wannan abin da mara lafiya ne to ko kusa ko alama shari'a ma bata yadda ba idan ya dauko matan da ya zo ya kawo ta saboda haka ya yi tabargaza ya yi tabargaza mutum Allah da wani sako ya ce assalamu alaikum dan Allah ina son magana da malam domin ni eh, ina da matsala da yawa kuma so nake in ga malam don ba za a bani ko kuma ya za a yi to haka dakta haka ke tafa ba ko to dan dakta yana mana kokari duba da mu haka yake ganin mutane da zara an gama shirin nan in ya fita yana son ko ya shiga tiyata haka da yake hakuri gaskiya ne ya ga mutane a waje to ban sani ba malam ko shi ma wannan dama za mu bashi sati mai zuwa ya zo to a bashi sati shi to in kana eh, ka zo sati mai zuwa insha Allah hmm. ah, malam yayi alƙawarin zai baka lokaci amma kafin mu kammala shirin ya kamata ka zo irin hudu da arba'in da biyar tema a gidan biyu da arba'in da biyar tema a gidan rido malam yana fita insha Allah zai baka lokaci salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da aiki eh barka dai insha Allah ni tambayar da nake so zan ma gaskiya kusan duk abubuwan alhamdulillah ina sauki nauyi sai dai matsalan ni matafi ne gaskiya ni ma Mm. am sorry kan Allah shi ma yi mun magana ko ya ji mana jawabi misali akwai matafiya da wanda suna soke duk wani abu na abin da ya shafi abinci da kudade da sutura haka amma wannan gamsar wannan iyalin gaskiya ana samu wannan matsala su mm. Mm. malam ya mana jan hankali kamar wata nawa ko kwanaki na wanda yake idan mutum ya wuce wannan abu a samu matsala fatan malam zai tashi lafiya wannan tambaya ce da ka fara magana wala kan <laughs> to abinda malamai suka ajiye shine ka auri mace gurgudan watannin da ba za ta damu ba ba za ta shiga tashin hankali ba mm. wata hudu ne wata hudu daga wata hudu duk inda kake ka dawo gida ko kuma in dai za ka samu dama mm. gayyaci matar ka tafi da ita mm. ta tafi ko da sati ɗaya ne saboda ka kuna tare daga nan shikenan sai ta dawo gida eh amma in dai ba kiyaye da wannan ba to lallai za a iya sa ta sabon tunani domin tana da kadaici tana da waya a hannunta tana da miyagun a kawaye to saboda haka za su dora ta akan keken biyar da za ta fara tunanin ya za ta yi istinai malam ga wani sako yace dan Allah a taimaka a sake lissafo mana matsalolin istimna don mu kiyaye hmm. ai suna da yawa hmm. ba su lissafo ba to amma daga cikin mafi girman su hmm. shine wannan motsuwar zuciya ba zai taba jin nutsuwa ba shine malam ibn al-qayyim fara kawo kuma da wanda ka ce mahaddasin alkur'ani yana da wallahi malai ya babu ko kwaya ɗaya babu bakin sa ya wannan yace duk sun gudu saboda ai yana samuntuwa hmm. yana ka depression damuwa kwarai kwa sai dai kadai ce ka zauna kai shiru ana ma magana baka ma san wa yake magana da kai ba sannan ka shiga cikin al'umma baka jin daɗi sannan kuma wajen gamsarwa babu shi ma ba za ka dinga samu ba kai wannan maganganu ma an ku <laughs> ta da likitoci yau yau masu saurare za su yi sun ji dakta shiru dakta <laughs> dakta atu kuma yana tare da mu eh, a cikin wannan shiri kuma gashi da mun fara daukan layuka da sakonni malam bara mu karar assalamu alaikum aminu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to mu je a gurguje to barkan ku dai duk mun ji abin da malam ya tattauna a kai to babu shakka yanzu ni na da kazaune ne sai abokina ya kira ne ce mun bayanin cewa to ga shirin nan ana yi dan yi wa malam wa'azi tambayoyi to yau tambayar ita ce ya ce wallahi azum duk abubuwan da malam ya faɗa akan wannan istilahi ne hmm. wallahi ya faru a kansa amma yanzu ya daina kuma tabbas ya samu nutsuwa ya samu jin daɗi ya samu kwanciyar hankali shi ne hmm. kuma yanzu yana kokarin yin aure yanzu menene matsayin sa nan gaba a auren nasa in zai yi ce amma wannan shi abin da malam ya faɗa wannan da ya kasance a cikin su amma yanzu da ya bari wallahi Allah ya kawo masa suwa da kwanciyar hankali da kuma dawowa da abubuwa da daidai a yanayin rayuwar sai ce to yana kokarin zai yi aure ya ce to wani shawara malam zai bashi ya ji an ce kamar ismin rahikin yana ana haihuwa da waye da shauransu su ce yanzu wani ya doka malam zai dan tura shi a kai ya yi ma yana tare da ku a To, to alhamdulillah kafin malam ya amsa wannan uh, gaba karshe da ya dauka ta dakta ai kamar kayi maganar na baya na haihuwa ko? Eh ba zo. Uh, Medically speaking dai eh. ba za a ce yana hana kai tsaye amma zai iya haifar da matsala wanda matsalan nan za ta yi bayuwa kamar yadda na faɗa wani lokaci abin da mutum ke sa waye wannan abin zai sa ya jiwo kanshi ciwo in ya jiwo kanshi ciwo infection zai shiga in infection zai shiga zai iya fito shi bututun da mani ke fitowa to kaga indirectly zai iya hana haihuwa yawwa gaskiya so abu ne wanda dai ana son a kiyaye malam yayi bayanai da dama mm. wanda in za tana satin can da muka yi wannan mun yi magana psychological effect in shi mm. mutum zai zauna kaɗai ta ka mm. shiru ka ji ba natsuwa da sauransu duk wani abun kusan abin da muka yi wannan ne malam ya yawwa yake mana ta mahanga addini so wannan ina ganin abu ne mai kyau dai a bar wannan hali kuma ga shi wanda zai duk da malam zai kara bayani wanda zai aure na farko ya tsarkake niyyar shi na yin auren nan mm. sannan kuma akwai dokoki a addinanci na yin auren nan ya san kuma lafiyar shi in mutum ba shi da lafiya ba zai iya kula da mace ba gaskiya bai dace aure ba saboda yana shi ma yana haifar da matsaloli da dama da sauran kamar yadda malam yayi bayani mm. shawarar da zama ba shi in yana jin cewa jikin shi ko wani abu ya je samu likita a duba shi a yi masa test a duba cewa lafiyar shi lau sai a bashi go ahead ya auren nan mm. na'am to malam kaji da eh. yi shawara da za a bashi don yana eh, kafin shawara hmm. ai mu jinjina masa don wanda duk Allah ya ce make shi ya fita daga cikin eh. wannan musibar kuma Allah ya yi masa irin waɗannan illoli da ake je hmm. Allah sai a taya shi murna shi ya diya da tabbatar da duk maganganun ta kansa kuma wato kyakkyawan niyya ce take kawo wannan tunda Allah ya ce wa man yattaqillaha sai ce yaji Allahu makhraja duk wanda yaji tsoron Allah to Allah zai bashi mafita da yawa akwai waɗanda yake waɗannan cututtukan da za muke ta magana malamin ibn al-Qayyim duk da ya jijjiro su dinna hmm. saboda ka san shi ma dan wasu likita ne hmm. malami ne shakin malami hmm. kuma likita ne saboda haka ya littafai da yawa waɗanda sun fitar da matsaloli na rayuwa irin wannan to kaga idan ka zo tsakaninka da Allah sai ka ce ka bari to Allah kuma shi wato ya maka gata da lokaci daya ya tafiye da duk waɗannan damoyin wallahi abu ne mai sauki shi yasa nake kira ga al'umma wallahi musamman wanda suka samu kansu ruwan su kyautata niyyarsu su bari shi kenan sannan shawara da nake bashi tun da zai yi aure ga likita ya faɗa masa ya kyautata niyya wajen yin wannan aura ya nemi matar da take kaunarsa take san shi musamman idan mai karfin sha'awa ne idan babu wannan soyayya to ana samun matsala idan da soyayya wallahi ko ba ta da lafiya in dai ba al'ada take ba to ba za ta iya hana shi kanta ba amma sanne hmm. shi zai kawo wannan saboda kai ya kula da soyayya ya ci gaba kuma da kula da lafiyarsa Eh, ya dinga cin abincin da ya kamata domin dai muna nan tafi hmm. wanda ya ce makarka maganin ka ba kwarai da eh. malam wannan sakon kusan na da irin sai kai guda saba'in yace salam na istimna na kasa dinawa mm-hmm. dan Allah malam a taimaka a hanyoyin da zan bin dina wannan mm-hmm. sakon ya wakilci ya kai wajen sako saba'in da muka lissafa duk mm-hmm. makamancin suna son su dina sun kasa dina to wato eh, ba shi da niyyar ya bari ne niyya ce ba a kwarai da gaske babu niyya da yana da niyya zai bari babu wani maganin da ko likita ko wani malamin addini da zai baka ko wani malamin wannan maganin gargajiya ya ce gashi nan idan ka je kai amfani da shi zaka daina istimna'i babu shi amma illa iyaka kyautar niyya malam akhdar ya ba mu mafita ai hmm. yace wala hillahu an yakhira tawbata ba halatta a gare shi yace zai jinkirta tuba hmm. wala yaqulu hatta yahdini Allah ya dinga ni wallahi sai Allah ya shirye ni ni fa kai ma idan Allah ne ya shirye ka ne amma ba da haka ba kaza da kaza da kaza mm. a yace wannan fa laifi ne wa innahu min alamati shiqa wa khizlan yace wannan na daga cikin fa alamar tsiya cewa fa da tabewa mm. wadda musul basira ta ce kuma toshe basira ce ya zo na dinga yoyi na yi ni na kasa a a ka roki ubangiji da cewa ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka kuma ka sa zuciyarka hanyar nan da za ta hana ka wannan barar ka tafi ka je kai aure kawai in kana da wadata kana da yadda za ka rike idan babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka magani yace ka je kai azumi to a cikin su ma sai ka samu sai wani sai ya ce maka to shi wani yana azumin ma sha'awar ya ba sha'awa ya ba sha'awa <laughs> to dan ne wallahi ba na ba kawai ka raba kanka da dan ka yawaita ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan idan waɗannan abubuwan daga cikin karin sharwari da malamai suka fitar mm. shine wanda idan kadai ta kace take ja masa wannan abun ya daina kadai cewa mm, wanda baya samun yana hirar mutane yanzu ya dinga shiga yana hira da mutane wanda wayarsa sace to ya daina wannan kalle-kallen batsar idan ya daina saboda haka zai bari amma yanzu yana nan yana ta tunano wasu abubuwa ko yana zuwa wajen wata irinsa ce don haka yana samun wannan mu'amalar to duk babu abin da ba zai iya faruwa ba eh, to wannan kawai abin da zai yi kokari ya ga ya kiyaye inda gaske yake yana da kyakkyawan niyya to Allah zai taimake shi yawa to um, akwai sakonni da yara nake ta son in karanta saboda uh, assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ta fama malam da alheri da wannan bayanai da take yi amin to jan hankalin da nake son malam ya kara shine musamman wajen kadaicewar yara matasa baligai a ba su daki su kadai ya kasance babu zaka da an ce ita ba ma ta son kowa ya shiga dakin ta ba ta son magana sai ta wuna a daki tun a har dare kuma irin wannan shi ke haifar da irin wancan abubuwan saboda ba a san wacce irin waina mutum yake turawa a cikin wannan ɗakin ba kuma ba za a shiga ba har ma ko dai abinci aka gama sai dai a yi wa mutum waya ya fito ko kuma sai an je da yi izinin su sannan za a kai mishi to kaga irin wannan ina ganin da masana za su iya haifar da wancan hmm. ba da haka kuma sannan wannan tun malam a cikin irin lahurorin hakan na ji an har paralyze yana haifarwa har da me idan mutane paralyze eh. irin ciwon nan na bari eh, yakan haifar eh, yawan sanyo barewar ciki yana haifarwa idan mutum ya daɗe yana aikata irin wannan na idan to wani ƙarin jan hankali malam zai yi akan iyaye da su matasan akan irin wannan abin don ba ƙaramar musiba ba ce saboda wani ya ɗauke hankalin wasu daga cikin ma matasan su kwata-kwata ba sa sha'awar su aure ko maganar sa aka yi wasu ma ba sa so saboda wancan abin da yake faruwa Allah ya mai da malin gida lafiya. To, mm, mm, Dr. Kaji yana iya haifar rabin jiki ya shanye? Eh, to, likitanci za a iya cewa eh ba directly ba ai wannan abin yana kawo damuwa mm. duk da aka ce akwai damuwa jini zai tashi hawan jini mm. hawan jini kuma shine ya fi kawo irin paralyze kamar mutuwar barin jiki mm. in ya zama na mutum yana da damuwa in za a tuna wancan bayanin da muka yi mun faɗa cewa wasu sukan yi hakan ne masu dan saboda damuwa da take zuciyarsu to wannan damuwar sun ƙi mutane magana suna kaɗaitaka da sauransu jinin su ya hau za su iya samun mutuwar barin jiki kwarai da gaske wai maganin kada a yi kada a fara mm. don haka in dai za mu dinga barin yayan su yi abin da suke so ba mu da kontrol a kansu to dole a samu matsala ai shi yaro dama ba sakan masa ragama kake ba ba a ce ka takure shi ba ka hana shi walwala ka hana shi jin daɗi amma ka kusantar da shi zuwa gare ka kai mahaifi ne amma ɗanka ka zame masa dodo ko kai mahaifi ne ki ba ganin kai ki ba ka gani ko kuma ka je ka ware shi gefe ka ce tafi can idan baka sama masa abin yi ba zai dole ya sama wa kansa idan shi bai samu a kansa ba dole shaidanun zo su taya shi samu masa abin da zai yi to wannan ita ce matsala da haka kamar yadda ta nemi din a jan hankali muna ƙara jan hankalin mutane da su ji tsoron Allah mu sani cewar ƴaƴan nan dai amana ne da matan da mazan gabaki daya ya kamata mu gane cewa amanar da Allah ya ba mu nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku masu kiwo ne kuma ababan tambaya ne dangane da abin da kuka kiwata hmm. ƴaƴan nan mu daina barin su saka kai yanzu har harka fyaɗen nan fadar da ake ta magana wallahi ni har sai da na yi magana na ce ya kamata a ce amendment da ake na dokokin kasar nan wallahi malam a sa iyaye wajen hukunta su saboda ya za a yi yarinyar ki ta fito da sassafe karfe bakwai babu wando a jikinta fa ta kama ta fito ita tana can tana kwance sakacin waye wannan sakacin iyaye ne tana da shago ta zo yaro yana zaune a cikin shago sai a zo sai ta ce dan Allah daukar man ita ku tafi shi kuma yanzu balaga ta zo masa yanzu yana cikin irin wannan yanayi idansa ya bude da kalle kalle banzan nan saboda haka kin bar irki an fita da ita kuma sai daga baya ta ta ihu ita wallahi tallahi an cuce ta an zalunce ta to dole mu dawo mu gane cewa nauyi ne da Allah ya dora mana mu bi ka'ida in muka ki bin ka'idan nan ina ta mana dole mu rasa waccan fa'ida ba Assalamu alaikum. Wa alaikum Da ji na barka da aiki. Barka da Je akai tsaye. yawa yin lafiya mu je ke tsaye yawa na ce wallahi ya je ni ma abin da yana damu na na ba na aure ta ya ke ki menene ke damun ka menene yake damun ka Ina hmm. yawa wallahi ba na aure sati a jini ba ka aure sati me yi wallahi ban yi ba wani lokacin hmm. saboda shi in yi daɗi yake ji to mala ya ce in kai daɗi kana daɗi kake ji in kai a hmm. to yanzu me ya tambaye ka ga dakta ga malam yanzu dai wata hanyar da ya kawo da abin da ya sauki da ya yi eh, amma ka ji shawarwarin da malam da dakta duk suka bayar ko za aka daina ga hanyoyin da mutum ya kamata ya bai daina eh. ka taba gwada su to ka fara gwada su daga yanzu nan kamar yadda shawarar da malam ya bayar farko ka fara saniyar kawai su kake ka daina ka bi duk matakan da malam ya bayar insha Allah za a daina amin amin yanzu kaga cikin magabata din nan mm. idan abubuwa suka motsa musu na irin wannan ko tunanin sabo mm. su da kansu suke wa kansu ladabi domin kasi akwai wanda ya sai ya kama dan yatsansa ya galla dan sa cizo ya ji zafi ci kai wani ashe za ka ji zafi irin wannan to idan za ka ji zafin hakori yaya wutar Allah kuma take to sai tsoraci ubangiji ka da kan shi na daftar da kansa mm. wato mutum ya dinga hasaso wannan ba a karan kansa to ka gane tuna Allah shi ne maganin duk wannan musibar mm. Mm. wa alaikum salam to ina yi wa dakta fatan alkhairi to mu je ki ce to dakta wanda jan hankali zaka bawa wanda zaka gansu su Allah ya riga da ke suna da karfin sha'awa da ko kallon suka yi suka iya yin inzali to shi ma akwai matsala ga irin wannan Allah ta shi Allah mai da gidan dakta to amin amin kaji to um, ai shirye-shiryen bayan mun yi magana mun yi bayanin nan ga mm. sosai da dama kamar yadda dai malam ya faɗa ni ma zan ƙara maimaitawa in dai da su ne a yi aure in dai da abin da za a rike mace kuma mutum yana da ƙarfin lafiya da zai aure ya aure shi ne mafita fa kuma mutum ya zama na yana da abin yi kar ka je ka ka zauna ka koshi na ba abin da kake to wannan tunanin zai zo ko kuma a kebe ana duba waya da sauransu guraren da muke ta ba da shawara dai a daina lekawa a wayoyin nan shawara do Allah a yi aure kuma auren nan in kana da karfin sha'awa kana da sukuni za ka aure biyu uku hudu kamar ɗazu da malayi bayani wasu auren ne suke so su yi kuma ba za su iya kula da matan nan ba both financially da kuma ta harkar zamantakewa aure to wannan bai halatta su tara mata a ta wahala ba ake janyo da matsaloli a ga society haka to dakta musamman maganarsa a mahanga ta kiwon lafiya mutum a karan kansa kawai don ya kalli wani fim ko ya kalli wani abu sai zali wannan lafiya ce ko kuma ah, lafiya ce ta mai yawa ai kamar yadda muka bambanta ta bangaren nan ta wasu bangaren ta nan ma wani yana da zarmiyar sha'awa malam ga wani sako mm. wannan ya ce abin da yake faruwa da ni kenan domin mata ta in ba ita ta buƙaci ni ba ni in na buƙaci ta ba ta ba haɗin kai kuma wallahi malam na rasa inda zan kai kukanta mm. shine nake neman malam ya bani shawara ah. abinda ba tsantacce a titi ba <laughs> inda aka kawo yawa to ka gane ko mm. ai shi ubangi tabaraka wata ala ya faɗa mana cikin suratan nisa mm. duk matan matan da kuke tsoron giyan su to sai Allah sai ba da mata wadda take saba maka kuna zaune da ita amma ba ta yi maka biyayya ba ta maka da'a Allah sai ce fa'izo kunna matakin farko ku yi masu wa'azi ka zauna kai da ita kai mata nasiha ka nuna mata Allah ka tuna mata akwai lahiran nan fa da sauran abubuwa duk da zaka babbata misalai na rayuwa to in bata yadda ba to sai Allah shi wahjuruhun ka kaurace mata shimfiɗa ita ma irin ka ce mutunci ai hmm. ba dutse bace hmm. saboda haka ita ma za ta fada kogin da za ta ji kuma tana son hmm. ta ganka ga ku a shimfiɗa ɗaya ko a ɗaki ɗaya amma ka bata baya watakila shi dan zai fara ce mata a wulaganci kuma za a yi miki yau kuma to za ta juyo za ta dada kanta to kai kuma sai ka bada haɗin kanka ko ba kuma bore za ka yi ba ko kuma ka nuna a kai yanzu ga wata gadara da za ka nuna ba A'a to sai kai wannan duk da haka sai ta ce oho ta fi nono fari eh, don ma ka juya mun baya ai wurin aka zo hmm. dama ni ka tarar da ni a hanya hmm. to daga nan sai ta ki to sai Allah ce wadar gohun nan ne sai Allah ya ce a dake su amma duka wani iri sai manzo Allah ya iyaka sai ce darbin ghairu mubarrahin ba dukan da zai fasa kashi ba saboda haka malamai ma sai suka ce kai barazana ce ba duka ba wasu suka ce a ah, dukan ne amma ban da fuska duk abin da ya kama daga wuya din nan ya kai ka to ba a taba shi ashe wani wuri za a duba mai tsoka saboda haka ai ko ɗan hargagi ko ta gane yau kai wannan fa namijin zaki ne fa to saboda haka shi shikenan hmm. to wallahi ki daina in ba ki daina ba to duk wannan sai aka yi guda uku nan sai ya zama na cewar har yanzu ta ki ta sako ita ba matsala ce to sai Allah ce babba afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan Allah ce wafiq Allahu bainahuma yaji ya biya waliyanta mana ai ba karta take ba ya gaya musu ita kuma ai mai biyayya ce idan shi ba ta yi masa ba za ta yi wa iyayenta tutsu ne saboda haka za su gaya mata ƙarshe kuma za su juya mata baya in ba sa ba za ta yi rayuwa ita kaɗai ne ba zai yiwu ba saboda haka sai a kira ta a kira ɓangaren shi Allah da kansa ya ce in dai su wasu malaman a tafsiri suka ce idan masu sulhun suna nufin sulhu to Allah zai daidaita ba wasu malaman suka ce a'a ma'auratan in dai suna son su shirya to wallahi Allah kafin a tashi Allah ya daidaita mu saboda haka za a tafi wannan sakon ya ce Allah ya saka malam da alkhairi malam yayi gaskiya duk abin da eh, duk wanda yake son barin istibna zai bari dan nima ya faru a kaina Allah ya taimake ni na daina amma sai da na ɗauki lokaci mai tsayi na hana kaina amma matata ita ce silar fara yin subhanallah mata ku ji tsoron Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ke ce me ta biyan karshe? A gurguje. A gurguje a gurguje. Ba Allah malam kuna ji na? Muna tare da ke. Idan idan namiji haka ne yawan bukata. Mm. To kuma idan yana gida baya matar matarsa sarki saboda yawan bukata. Idan yana gida eh, idan yana gida idan yana na harkar ba mata kamar. Eh, layin yana dan rawa ko zaki dan daga murya? kana ji yanzu yau muna jin ki yanzu dan namiji yawan bukatar mace eh idan ya bar gari yana yin wata shida mm. to shi ne ina da ta yana yin wannan abin da suka fita in ko ba aka ba gaskiya kare wata wata hanya ke yi ma'ana yana wata shida bai da baya gida kuma yana da yawan bukata sosai sannan kuma kina dai tunanin yana yin wannan harkar ko kuma yana bin wata hanya eh, ma'ana akwai zargi dai a cikin maganar eh, to me kike son ki tambaya ni tambaya namiji su baya nan hmm. baya tare da masu ne yau aka yana iya rike shi ne sanin gaibu sai Allah akwai dai zargi a cikin lamarin eh, idan ma zargi dai wannan ah, kamar yadda muka faɗi waccan mafitar ta baya hmm. ga shi namijin da matarsa take masa tutsu hmm. to haka ita ma matar da ta samu kanta irin wannan ta zauna da mijinta ta fahimci shi fahimce ta hmm. ta gaya masa wannan abun ga shi ma a'a naji nasihohi naji abun nan ai da ni da kai fata na mu shiga gidan aljanna tunda akwai wasu matan da suke labara recording suke akwai matar da ta zo hannan recording ta yi na shirin sai ta tura man yana ta masha Allah wannan faɗakarwar da aka yi a cikin shirin rayuwar dan mm-hmm. adam sai ya ji ai da shi ake kai tsaye sai ya dawo yake jin wannan shirin sai yake tunanin ko zuwa ta ta kira waya ta ji ta kai karasa mm. da ya fuskanci ba haka bane da ya dawo yana jin wannan shirin cikin yadda Allah su kuma aka samu matsala har sai kawo ziyara suka ce masalar su an samu warware ta saboda sallar wannan shi malam wata shida yake kuma ɗazu kamar na magana wata hudu ko? Hmm, kar a wuce. a ja hankali a kansa eh, tun daga zargi da ya fara shiga daga eh, bangaren majalisar. Ji tsoron Allah dama kuma wannan zarge-zargen za su iya faruwa. Hmm. Ya kamata ya hana kansa sai da na Umar yana faɗin duk mutumin da ya kai sa wajen zargi aka zarge shi hmm. to kar ya zargi kowa ya zargi kanshi. Kaga ai shi ya bude kofar har ta fahimci cewa na farko dai ta san shi mai ban bangawan bukata kuma sannan amma zai tafi har wata shida. To kaga dole za ta dinga zargin anya babu wata hanya da ake bi kuwa <laughs> to yana dai da kyau mutane su fahimci iyalansu matan ku fahimci mazajen ku ku zauna ku yi tsari mai kyau wannan abin da haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin da Allah ya ɗora wa mazaje da mata ya yayya baki daya <laughs> wannan yana cikin haƙƙin da yake an samu shtarika an samu gamayya a ciki mace dole sai da miji namiji dole sai da mace mu gyara soyayyar mu wofa fa mutane ne ba Allah ya karrama mu ba dokta wallahi za ka yi mamaki wai ka ga tattabara malam yanda take lallabar namijin mm, namijin yana jan matarsa yana rarrashi da kishi irin na waɗannan kwararwa da suke da shi ba kullum ina faɗa na ce yanzu wannan ba yake da suna ko abin nan Eh, dage ne wai ko menene wani sarkin faɗan nan hmm, dage to hmm. shi fa idan ya biyo hanyar da ciyawa take fa ciyawa an ta taɓa matarsa sai ya kai duka wurin saboda kishin tar wani ma ya kawo masa hari haka ya kamata dan adam ya dabiya ya kamata wallahi mu dabiya dama mu kamata a ce muna da wannan mun da gashi muna kwatance da tattabarin na ga mutum yayi so yayi kace tattabara ka gane babba to yanzu duk wanda aka ce yanzu yana zama da matarsa zai hira da ita mala a ce daga safa kafin dare din nan yau kudama ba ita kadai bace dokta amma ya fara jiho wasu alamomi na nuna kauna da soyayya ko na bukatar ta kaga ko waɗanda suke samun irin wannan matsalar matar da ta je ta yi masturbation hmm. yanzu ta zo ta yi aure kuma take kukan da ba ta samun gamsuwa saboda ta bi wasu hanyoyi ai daga cikin mafitar hmm. shi ne shi kansa ya dinga tsokano mata sha'awar kafin lokacin haduwa to yanzu ta zabura wato namiji zai iya taimaka mace gurin daina wannan abu to wannan shine maudu'in mu na <laughs> mako mai zuwa <laughs> masu saurari ku yi hakuri a kiraye kiraye kuna ta kiran waya sannan kuma ga sakonni malam da ban bamu iya taba rabi ba amma Allah ya da sati mai zuwa abinda da zamu za mu bi waɗannan sakonni mu dinga amsa su ah, muka amsa su kuma sai mu koma mu karɓo waya sai kuma mu tattaba ɗan abubuwan da za mu tattaba duk wanda yake da tambaya ko ƙarin haske kuma bai samu damar shigowa ba ya turo sako ta layin rayuwar ɗan adam sifili takwas sifili talatin da biyu talatin da biyu talatin da uku sittin da ɗaya insha Allah sati mai zuwa za mu yi da hankali akan karanta sakonninku da kuma amsoshin tambayoyinku ah, muna godiya matuƙa malam ah, da aka shigo aka ilmantar da al'umma mun gode Allah ya saka da alkhairi sai kuma sati mai zuwa da shi ma muna fatan za a ƙara shigowa domin ah, ba da wani gudunmawa Dr. Atiku muna godiya Allah ya saka da alkhairi da gudunmuwarka da kuma babban kamu da kai mana na malam da ya zo kuma gashi alhamdulillah abin ya kai. <laughs> Masu saurari a madadin eh, malam ali dan abba da kuma dr atiku adam muhammad shugaban asibitin masu lalurar mafitsara ta jihar kano sai ni da na jagoranci shirin wanda kuma a daidai wannan lokaci nake muku fatan alkhairi nake cewa allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik